assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a musulmi barkanmu da warhaka mun zo da kuma wani abun mamaki da kuma ban dariya wannan karen wannan mutumin da kuke ganin hotonsa gashi nan ya hau kan mota wai ya ce shine annabi wanda ake jira a shan zamani kamar yadda alkur'ani da bible duka sun tabbatar cewa annabi isa yana nan tafiye to wai shine wannan kuma da yake da wani dogon gashi ya ce shi ne annabi isa ya dawo domin ya ainihin wa mutane bishara da kuma ya ba su kujeru ko kuma wajen zama a cikin aljanna shi ne wani pasto na kenya da na south africa suka gayyace shi wani babban coci a kenya da shi suke tara kudin mutane sannan kuma suke ainihin nuna wasu Eh, mujizoji haka na karban kuɗin mutane suna ta karban kuɗin mutane yanzu haka fastoci eh, guda biyun nan da suka zo da shi suna ta tara kuɗin mutane suna karban kuɗin mutane suna nuna mutane cewa wannan shine fa annabi isa wanda zai zo a ƙarshen zamani abin mamaki shine kuma kristawa na wannan wurin sun yarda da wannan maganan har ma suna ganin kamar da gaske annabi isa ne ya zo suna ɗauka hotuna da shi suna ainihin neman ya musu addu'a neman ya arzuta su neman wai ɗan allah ne gashi nan ya zo isa almasihu wani abun mamakin kuma sai gashi nan ɗan allah amma kuma ya bi yana karɓan kuɗaɗe a hannun mutane ya ce zai nuna musu mujiza irin ta annabi isa wanda ya wuce a da to don su tabbatar cewa shi annabi isa ne tun farkon zuwan sa har yanzu ba ga an yayi wata mujiza ba sai dai raye-raye yana tarawa amma daga ƙarshe dai yanzu an kama shi 'yan sanda sun kama shi da shi da fastocin